Assalamu alaikum sunana Amina Muhammad wanda aka fi sani da Amina Amma. Ni an haife ni ne a kasar Cameroon a can na girma na karatu na gabaki daya. To, Malama Amina kwatsam kuma daga an haife ki a Kamaru kin tashi a nan kin rayuwar rayuwarki a can kuma yanzu sai gashi kwatsam muka tsinci Amina a Nigeria. Shin dama kina da wasu 'yan uwa ne a nan najeriya ko kuma ya abin yake eh to ba zan ce ban da ɗan uwa najeriya amma dai a inda na zo ban da ɗan uwa ina da ɗan uwa najeriya amma a yi wula suke amma lokacin da na zo najeriya a state ɗin da na zo ban da ɗan uwa ban da kowa a nan to amina menene ya yi sanadiyar kwa kawo ki najeriya kuma kika sauka inda babu yan uwanki babu komai lokacin da ina cameroon wata rana sai na je ɗakin wata ne ɗina sai na ga tana kallon hausa fim ba na kallon hausa fim amma sai na zauna na kalli fim ɗin da na gama kallon fim ɗin sai na fara sha'awanni ma dama a ce ni ce ma yarinyar fim ɗin amma ta yaya zan yi fim ni a cameroon ba a hausa movies so hubbi ne sunan fim din a hubbi na fara kallon hausa fim so da na gama kallon hubbi sai nake ce ma kai dama a ce ni ce yarinyar fim din nan sai kuma jarumai fim din sai dukansu suka birge ni amma dama ina da favorite jarumi na kuma yana cikin fim din to da na kalle shi irin sai ni ce kai dama ce wata rana ni ma a gani ina acting da shi mana to daga lokacin na fara sha'awar yin movies kika ce akwai favorite actor ki eh, wato jarumin da kika fi so wane ne wannan jarumin to wannan jarumin dai ba kowa bane illa adam in zango ne kin ce ba kya kallon fim to ta yaya baki taba kallon fim ba ma sai akan hobby ta yaya kika adam izango ya dama ya kasance favorite ɗinki eh to kamar yadda ka sani kasa adam izango mawaƙi ne duk da ba na kallon hausa fim amma ina jin waƙoƙinsa kuma abin da sani ke jin waƙoƙinsa a cikin waƙoƙinsa suna min daɗi yanayin da ke waƙan sannan yana sa turanci kaɗan kaɗan sannan ka san kamerun ba wai muna turanci ba ne eh amma is a bilingual country to ina ji turanci a wani lokacin ba na jin turanci ina ji ya sa turanci sai abin yana mun daɗi so in na fahimci ki baki jan hausa a lokacin amma akwai waƙoƙinsa da ke saka turanci a ciki so waƙoƙin hausan ba kina jin su ko kuma iya na turancin nasa ne kike saurara gaba ɗaya ina jin su duk da dai ban san me yake faɗa a na hausan ba amma dai ina sauraron su so ya ya aka kika yanke shawarar tahowa Najeriya eh to ran da na gama kallon fim din hubbi a ranar da na koma cikin dare dai ban yi wacce ba ina ta nazari ina ta nazari ina ta nazari don ban san ta yaya zan bullo iyaye na ba kwatsam sai dai abin ya zo yana damuna da yawa ina kwanta da rana ina mafarki ina acting da daddare haka kullum tsumbatun ina cikin tsumbatun kawai acting nake yi sai abin ya zo ya fi karfi na kawai sai na ji na samu mama na sai na mata bayani mm, sai ta ce min ko na fara hauka ne ina fara hauka in faɗa musu su kai ni asibiti nace mata wallahi ban fara hauka ba irin dai i'm so interested ga abin da nake so in yi amma duka da wai against is ba su yadda ba so a hankali a hankali abin da ya zo ya fi karfi na irin ko ina baba na magana zan sa suna adam in zango a ciki ina mama na magana haka so abin ya zo ya fi karfi na irin ba na iya controlling in shi kuma sai na zama kamar zan samu mental problem to san dai ba wani iyaye da za su so a ce yarsu ya samu mental problem ko saboda wani abu da take so wani burin na rayuwa so shi ne suka zauna suka yi magana sai suka ce min to shi kenan in dai abin da nake so ne to sun banni insha Allahu in zo in yi so daga nan kuma sai kika shirya kenan kika taho Najeriya eh bayan dai sai bayan wasu like like wata biyu haka da suka gama tantancewa kasan dangi wannan ya ce a wannan ya ce e wannan ya ce a wannan ya ce e to da suka gama tantancewa na musu alkawari na ce musu zo Najeriya insha Allah da abinda suke tunani na wani mugun abu ba zan yi ba sun san yadda suka tada ni so in sun bani wannan yadda ni kuma na musu alkawari zan riƙe amana shine suka amince domin suka bani kuɗi waɗanda za su iya ɗauke ni har kafin wani lokaci sai na taho Najeriya. bayan zuwanki ki Najeriya ina kika nufa kuma yaya rayuwa ta kasance a tare da ki a wannan lokacin da kika tsinci kanki a inda baki da kowa naki baki san kowa ba. Eto eh gaskiya dai abin da hmm, ina ganin ba ma misali kasan dai mutum ya je inda bi da kowa baka da dangin uwa balle na uba baka da kowa baka san kowa ba da wastin ma baka ma iya yaren su ba hmm. kar akwai matsala sosai hmm. amma dai a haka dai ni dinga rayuwa farko hmm. dai da na sauka abuja na ce a kawo ni kedi don lokacin ina jin kedi a cikin waƙoƙin adam in zango to da na yi sarcin na fahimci kedi kaduna ne sai na ce a kawo ni kaduna to a kaduna na sauka a bayanin kikin ce baki jin yaren nigeria to ke da wani yare kika ta amfani da shi kenan a sanda kika shigo a kaduna kasan ta arewacin mu dannan an fi yin hausa duk da dai na je ina dan jin turanci to iko na haɗu da hausawan wasu in na musu turancin ma ba ji suke yi ba mm. sai dai mu tabebe amma dai wasu kuma za mu dan fahimci juna ko dai ba sosai ba mm. to a hakan dai nake dan fahimtar mutane muna dan communicating kaɗan kaɗan wani wuri ma ko ina son ma in yi abu ba hali idan ina yi turanci ba za a ji ba mm. su kuma in sun yi hausa ni kuma ba zan je ba a kasar kamaru dama can kina jin turanci ko kuma ya ake kika tsinci kika kina jin turanci eh to a inda na tashi da french ake yi kuma makaranta na gaba daya da french ne amma lokacin da na fara developing interest in zo nigeria shine akwai wani makaranta a cameroon linguistic center so sai na je na registration da na registration ina zuwa makaranta ina dawo daga makaranta wannan kuma da yamma ne sai in ji it's two hours lessons ana koyar da duk wani yare a duniya amma ni turanci na zaɓa saboda na san a nigeria don kafin in zo nigeria na dan yi researching akan nigeria na san ana turanci sannan ana hausa na san those are the most popular languages da ake yi a nigeria so ni ce bari to in koyi turanci tunda na ji ana cewa hausan nigeria is the best hausa shi yasa ni ce ba zan koyi hausa ba ina koyi iya turanci in na zo daga nan kuma zan ga yadda zan yi so idan na fahimce ki da kin koyi turanci ne ma musamman saboda dalilin ki na zuwa Najeriya eh wannan haka yake shin da kika zo Najeriya wata nawa kika yi kafin kika haɗu da Adam Izongo eh akalla dai na yi wata biyu zuwa uku kafin haɗu da Adam Izongo hmm. shin ranar da kuka haɗu za ki iya gaya mana me ya faru tsoron <laughs> da dai na haɗu da adam in zango kawai dai kwatsam wanda ya haɗa ni da shi ya ce min in shirya ne zan je in ga adam in zango sai ni ce to shi kenan to ya shirya muka shiga mota muka je inda yake to ina sauka sai aka ce min in zo in gaishe shi da na je na same shi sai nake tambayansa kai ne adam in zango ya ce ai to ba ganin kina gani na ba sai na ɗauki hoton ya dama hoton shi ne akan waya na sai na kalli hoton sai na kalli shi na ce anya kai ni ya ce wallahi ni ne mani na ce to shi kenan kaji kaji na zo ne don in yi hausa kuma kai ne dalili na zuwa nigeria first of all day i'm a big fan ni babbar masoyinka ne sannan secondly na zo kuma in yi hausa sai ya fashe mun da dariya sai ce ta yaya zaki hausa fim baki jin hausa sai na ce in ka kama alkawari ai za ka mun fim to na ni kuma na maka alkawari zan koyi hausa sai ya ce mun to shikenan ya bani sai mun ce mai ya bani wata biyar hmm. sai ya ce mun ya bani shekara daya sai na ce mai to shikenan hmm. to a wata nawa kika je kika koyo ah, ita hausar a cikin watan biyar dai na fara hausa amma ina hausa kowa sai ya yi dariya duk da dai har sa har yanzu ba wai wani wani na iya hausan ba ne mm. ina yi hausa wani lokaci sai an mun dariya but that time it was worse mm-hmm. if you compare it da yanzu at least dai na dan goge <laughs> to kenan amma dai baki fuskanci wasu matsaloli ba sanda ke koyan hausa eton eh na dai dan fuskanci wasu matsaloli saboda musu ba zan ce matsala amma dai kaman kuma kamar matsala ne saboda idan zan yi magana zai iya zage ka ni ni tuni kawai wadin ya mun daɗi ne na faɗa ne ka kuma zaka ga a matsayin zagi ne ni kuma ban masa abin da na faɗa ba kawai ya mun ya mun daɗi ne kawai faɗa na faɗa so irin abubuwan nan kuma in na je inda ake magana ba na iya magana sai bin zauna haka ina kallon mutane ko ana cinikin sai da ni ma ban san ne ba kan ko alisis matsala hmm. to bayan duka wannan ta faru ya aka kuma ya kika ji lokacin da aka ce za ki fara fim ɗinki na farko wanne ne fim ɗinki na farko ina na farko dai shine amal to da aka kafin yi amal an bani script ɗin script din yayi kamar wata shida a hannuna don sun san bani jin hausa amma ina karatun hausa sai suka bani script in suka ce in zo in dinga karantawa ina rehearsal a gida tauran da aka bani script in like wow dreams coming true irin ban ma iya bacci ba dole dai ban ma fara shooting din ba a haka na rike script din har wata daya biyu uku har zuwa shida dai script na hannuna komai akan shi na karanta komai in fact rabin script din ma yana kaina dai da an zo wuri ba ma sai an faɗa mun ba na san abin da aka riga an rubuta a wurin don script din ya daɗe a hannuna so bayan amal kin yi fina-finai kamar guda nawa ita eh bayan amal na ɗan fina-finai da ina ganin za su kai shida zuwa bakwai da ina ganin har yanzu ban da fim goma a kasuwa kuma so mu ji sunayen wasu daga cikin wannan fina-finai da kika yi ok na yi hisabi bayan amin na yi hisabi na yi matan aure na yi abu hassan na ina cikin basaja gidan yari na yi ina cikin ramlat ina cikin wannan fim da ba su da yawa amma na dan manta to shin duka cikin wannan fina-finai naki wanne kika fi so gaskiya ni dai amal na fi so <laughs> me yasa kika fi son amal to shi ne first experience ina a rayuwa is my first experience mm. shi sa nake son shi to wani fim ne kika fi shan wahala lokacin yinsa shi din ne dai amal din ne me yasa kika fi shan wahala a lokacin yin amal eh ka san abin da yasa na sha wahala a amal na farko ban taba shooting ba kuma jarumin da aka haɗa ni da shi babban jarumi ne kuma yana da kurjini yana mun kurjini hmm. so kuma ba ta ɗora mun kamara ba a ce yi wannan yi wannan so idan an zo kan shi idan ba sin din shi bane zan ba da abin da ake so amma yana zuwa kuma ba zan iya magana ma ba ba zan ma iya ma ba da abin da ake so ba sai in zama confused to a sin daya akan yi like two hours ana ɗaukawa a ta yi a ta yi har da kowa ya yi fushi amma haka kuma za a yi haƙuri kuma a ɗauka haka dai ya ta haƙuri da ni har aka gama fim ɗin ba ni kaɗai na sha wahala ba in ce kowa ma daga cruise ɗin har zuwa actors har kowa ya sha wahala to shin ya soyayyar ki bayan kin shigo Najeriya burkan ki ya cika ya soyayyar ku da Adam ya zango take kuma soyayyar da kike mishi kafin zuwan ki Najeriya kafin ku haɗu da shi ya ta ƙare eton eh, adam izan da bazan ce ne eh soyayyar mu tana nan amma soyayyar da muke mu juna irin na ya da kanwa ne ba soyayya irin na soyayya da ake yin soyayya ba ba mu taɓa soyayya da shi ba shi ya ɗauke ni a matsayin ƙanwan shi ni kuma na ɗauke shi a matsayin yayana kawai ko ba soyayya tsakanin ya da ƙanwa ganin da kika yi ta abubuwa a kansa kika bar ƙasar ku a dalilinsa wasu na ganin za ma ki iya sadaukar da ah, kanki ko kuma rayuwarki gaba ɗaya kenan akan shi wannan jari eh to in eh, zan iya so yanzu misali a ah, wani fim ah, waye ne za mu ce ubangidan amina amal a harkar fina-finai eh to iyaye na ubangida na guda biyu suke na farko habu sarki sannan na biyu adam zaune. abu sarki wato furodusan fim din amal kenan yawwa eh wannan shi ya kawo ni ga tambayar da wasu ke cewa ma akwai fasoyayya mai zafi tsakanin ki da producer abu sarki me ya gaskiyar wannan magana <laughs> ba wani soyayya kawai ne jinin mu ne ya haɗu kuma mun shaƙu da yawa so mutane da yawa suna ganin soyayya muke yi amma shi ma da yaya na ne to yanzu zuwa yanzu ah, idan kika kwatanta rayuwarki Ah, yanzu za mu iya cewa yanzu ki sun cika akan harkar fim ko kuma da saura gaskiya dai har yanzu dai burkana ba su gama cika ba saboda na farko dai ban kai inda nake so in kai ba na biyu kuma ina so dai in zama irin kaman gabon haka ko fati muhammed kawo ko ban kai ko rabin su ba kawo ko burkana ba su gama cika ba haka to shikenan yanzu tun ya za kwatanta rayuwarki kafin ki fara fim yadda kike yin rayuwarki in kika tuna ta da kuma yanzu bayan kin fara yin fim duniya ta san ki ya rayuwarki ta da da ta yanzu kike akwai wani bambanci da kika fuskanta na rayuwa a matsayin jarumin fina-finai da kuma rayuwa a matsayin amina amal can wanda da ba wanda ya sanki da kuma yanzu da duniya ta sanki gaskiya akwai bambanci sosai don ni mutum ne da irin na tashi inda na tashi ina son ina son freedom ina ce zan je kasuwa kawai ina so in je kasuwanni amma da na zo na fara fi ba ko ina zan iya zuwa ba akwai wanda ma na je kasuwan bacci aka kusa kashe ni don kowa yana so ya gaishe ni irin da aka ja hannuna sai ma da na sati daya hannuna yana min ciwo irin asu soyayya ne ni kuma abin ya cutar da ni mm-hmm. so rayuwan dai is not that easy amma dai haka muke manage muna coping to shikenan tun da kika shigo harkar fim kin san kowane sana'a akwai abu na hadari da zai iya faruwa a cikinta shin za ki iya tuna wani abu da sanda kike cikin aikin ki wani abu na tsoro da ya faru ko kuma na firgici ko kuma wani abu dai na hadari da za ki iya tunawa da shi gaskiya ni dai ban samu irin wannan matsalan ba har yanzu ban san dai nan gaba kuma allah ya tsari ba na fatan haka